Hassada mummunar jagora ce da take rusa dukkanin ayyukan alkhairan mutum. Akwai hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa tsarkaka da suka yi magana da game da sallah. da zan karanto yanzu wanda Imam Ali alaihi salam ya yi magana da game da Imam alaihi salam ma'abocin ilimi ta fanni daban-daban har ana masa taken sarkin ilimin al'umma a da muhammadu sallallahu alaihi wasallam Imam Ali alaihi salam ne wanda matsayin sa annabi kamar matsayin Haruna da Annabi Musa alaihi salam Imam Ali alaihi salam ne wanda aka haife shi a cikin Ka'aba bayan shi babu wanda aka haifa a cikin ka'aba mai alfarma imam ali alaihi salam ya taso ne a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun daga jarirantarsa har zuwa girmansa ba su taɓa rabuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imam ali alaihi salam ne wanda ya fara yin imani manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko bai taɓa bautar gunki ba bai taɓa durƙusawa ya yi ma gunki sujjada ba shi ya sa ma ake masa da da karamar lahu wa jihar imam ala salam shi ne wanda ya auri 'yan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta cikinsa wato shugaban mata aljanna sai da zara salamun lahi alaihi suka haifi yaya imam ala alaihi salam shi ne wanda idan aka je yaƙi a fagen fama bai taɓa jarabawa ba kuma duk yaƙin da ya je sai an yi nasara imam ala alayhi salam shi wanda a cikin sahabbai ake masa tambaya ta duniya da ta lahira ta shari'a da ta haƙiƙa ta fikiru da ta mu'amala yake ba da amsoshinsu ga baki ɗaya ba tare da fargaba ba Darajojin Imam ala alaihi salam sun fi ƙarfin ambata. Ibn Abbas yana cewa da a ce dukkanin itatuwa alƙaluma ne. Sannan koguna abin rubutu ne. Sannan mutane da aljanu masu lissafi ne da masu rubuta ba za su taɓa iya ƙididdige farolin Imam ala alaihi salam. Hadisin da Imam ala alaihi salam ya yi magana dangane da hassada shi ne mai hassada yana bayyanar da sonsa a zantukansa kuma yana ɓoye ƙinsa a ayyukansa sannan yana da sunan aboki aminu amma kuma da siffar maki imam ali alaihi salam yana cewa mai hassada yana da alamomi guda uku na farko shine yana yin giba idan baya nan wato shi wanda yake yi hasara sannan na biyan yana jin daɗi idan musiba ta samu shi sannan yana jin haushi idan abin alfahari ya samu wanda yake yi wa